فباي الاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijinku masu yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljanu.